To jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan daren. bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin jamhuriyar nijar ta yi alkawarin biyan diya ga wasu matasa wajen dubu biyar waɗanda suka sha sinadarin kulorin fiye da adadi a ruwan da hukumar gwamnati ta samar za kuma a ji wani kira daga wani masani ga talakawa da kuma magabatan afirka kan makomar nahiyar a siyasance. 'yan ƙasa su gane su kan kan da ta sai sun ɗauki kansu da kansu kamar da ake haɗi a daho damo da kitsan kansa wato mu ne kamata mu tashi kanmu ya waye Lale kan kamar kuma yadda kuka ji a shirinmu na yamma yau bayan labaran duniya za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda ake amfani da addini ake cutar juna musamman ma a arewacin Najeriya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. ta dai hukumomi a ƙasar kamaru sun tabbatar cewa daɗaɗɗen shugaban ƙasar Paul Biya ne ya lashe zaben da aka yi abinda zai ba shi damar yin wa'adi na bakwai akan karagan mulki sai dai kuma jam'iyyun adawa sun yi korafin cewa an tafka masifar magudi a cikin zaben shugaban kasar da aka yi na ranar bakwai ga wannan watan na oktoba haka kuma gwamnatin ta tura sojoji ko ina a kasar suna hana wa 'yan adawa gudanar da tarukansu na gangamin siyasa sakamakon da hukumar zaben suka bada sun ce shugaba biya ya sami sami kashi 71 cikin ɗari na ƙuri'un da aka jefa yayin da abokin takarar shi Morris Kanto ya sami kashi 14 cikin ɗari na ƙuri'un. Rukunin jiragen saman yaƙi da Amurka ke wa jagoranci sun sake auna masallaci na biyu wanda suka kai wa farmaki a gabashin ƙasar Siriya a cikin ƙasar da mako guda inda suka ba da hujjar cewa ƙa'idar da aka shata a baya na cewa ba za a kai hari a kan wuraren ibada ba an jingine ta bayan da aka gano cewa mayakan 'yan tawaye na amfani da masallacin a matsayin wurin gudanar da nasu har-haren kakakin ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon kwamandan mayakan ruwa Sean Robertson ya gaya wa muryar Amurka cewa harin da suka kai ya hallaka mayakan ISIS da dama da ke harbe-harbe daga cikin masallacin wanda ke a garin assosa can kusa da inda siriya ta yi kan iyaka da ƙasar iraki. Wani faifan bidiyo da ya bulla ya nuna wani wakilin gwamnatin Saudi Arabia sanye da tufan ɗan jaridan nan na Amurka mai suna Jamal Khashoggi yana barin ƙaramin ofishin jakadajin Saudiyar a ranar biyu ga watan nan na Oktoba abinda ke nuna alamar cewa kamar an shirya gwada kamar shi Khashoggi ɗin ne ya bar ofishin daransa don a ɓoye cewa kashe shi akai. Wannan bidiyon ya bulla ne a daidai lokacin da hukumomin Saudi Arabia ke ba da wani sabon bayani a kokari na fayyace gaskiyar abin da ya samu kashogi, wanda marubuci ne mai yawan sukan lamarin yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman da kuma rawar da kasar ke takawa a yakin Yemen. a rubuce-rubucen da yake yi a cikin jaridar Washington Post. A halin yanzu kuma kasar Saudi Arabia ta ce yau Litinin Yarima Muhammad bin Salman ya yi magana ta waya da iyalan ɗan jaridar domin yi musu ta'aziyya kan kashe ɗan jaridar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yanzu yanzu kam kasar tashi za ta zabge yawan tallafin kudaden da take baiwa kasashen Guatemala, Honduras da El Salvador saboda sun kasa tsayar da dubban mutanensu da ke haramar kwararowa zuwa cikin Amurka a matsayin bakin haure na haramun. Shugaban na wannan kalami ne a daidai lokacin da dubban bakin hauran waɗanda galibinsu suka fito daga Honduras suka tashi barci a garin Tapachuca na ƙasar Mexico, inda daga can suke fatan ci gaba da tattakin da suke kai tsaye zuwa nan Amurka don gujewa tashin hankalin da matsanancin talauci da ke addabarsu a can ƙasar tasu. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce suna nazarin abin da ke faruwa yayin da suke zargin bakin hauren da karya dokokin kasashen da suke ratsowa a kan hanyarsu ta zuwa amurka din jiya lahadi ne ita ce rana ta biyu mafi yawan mutanen afghanistan suka samu damar jefa ƙuri'unsu a zaben 'yan majalisar dokoki na ƙasar Hukumar zaɓe ta ce mutane miliyan hudu daga cikin miliyan tara da suka yi rijista ne suka fito a zaɓen ranakun Asabar da Lahadi duk da irin ƙalubale da aka samu na rashin buɗe wasu wuraren jefa ƙuri'un da kuma matsalolin da aka fuskanta na tangarɗar kayan zaɓe. kamfanin dillancin labarai na faransa wato aft ya ce adadin mutane da suka rasa rayukansu ko kuma suka samu raunuka a rahotannin da suka shafi zaben ranar asabar ya kai kusan mutane ɗari uku. Ƙungiyar Taliban ta sake gargadin cewa za ta ci gaba da kai hare-hare a kan guraren jefa ƙuri'a da kuma duk wani abin da ya shafi zaɓe. Muhammad Hafiz babal da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda aka sani dai an sha bayyana damuwa game da yadda tsarin dimokuraɗiyya ke gamuwa da matsaloli a Afirka. Matsalolin da suka hada da cin hanci da rashawa da kuma gudun zaɓe da kuma dai matsalar ɗauki ɗora. Kan haka ne wakilinmu a birnin Yamai silimin Muna Barma ya tuntuɓi Profeso Bubu na Maiwa na jami'ar Sheikh Anta Diop da ke Dakar a ƙasar Mali ko Senegal wanda ya kai ziyara a kasar ta jamhuriyar Nijar inda ya ce 'yan ƙasa su gane su kan da ta sai sun ɗauki kansu da kansu kamar da ake haɗi a dafa damo da kitsan kansa wato mu ne kamata mu tashi kanmu ya waye mu yi aiki da gurguzu ta cewa da talakawan mu mu kai kusa gare su duk abin da za mu yi mu dai mu sa eh, cikin kawunan mu cewa da talaka ne za mu aiki amma ba ka zo ba don ka yarda ciki da dukiyar jama'a to amma eh, talakawa nan su ne ke bada mulki a wannan zamani na demokradiyyar da ake a galibin kasashen afirka ya za a yi shugabannin afirka su ji tsoron wani abu ya faru da su yanzu kana ganin ana zuwa ana amfani da kuɗi ko talaka dan yana tsananin talauci sai ka ga yana amsa wannan kuɗin kuma ya abin da aka ce ya yi za ya zo wani zamanin inda za ka zo da kuɗin naka a ce ba a so ma je gaba wannan kuma sai kowace jam'iyyar siyasa ya zama to tana waye ma magoya bayan ta kai akwai zamanin da zai zo za a amshi kuɗin naka kuma ba a umarnin naka ba amma yanzu suna gayi mutane sun fara gane yanzu sai ga sun ci kudin mutum amma ba su abin da yake nufi to babban abu shine cewa da sata kuri'a wato yau nahiyar afirka sai kaga an ce wannan da wannan sun zo wannan yana da kashi 40 zagaye na farko da wani abu wancan mai kalilan sai kaji an ce maka shi ya ci shugabancin kasa to wannan na'urar da ake aiki da su shine babban abu amma in ba haka ba talaka sun fara gana da sannu sannu saboda demokrasiya kamar gini ne baka tashi rana ɗaya ka ce ka ƙara gini inda ba gini yan buri bane a gane amma abu ne wanda yau in ka aza sai ka bari ya bushe gobe ka komo ka aza wani wato ina nuhimmi idan aka samu shugaban kasa wanda ya zo ya taka tashi rawa gobe wannan katin na zaɓe na talakawa tunda suke ba da iko su san da cewa da wannan bai mun aiki ba kenan mu sauya alal misali yanzu in ka ɗauka kamar ƙananan hukumomi namu na nan ƙasar Nijar in ka diba ba hanyoyi masu muhimmanci to amma duk hanyar da aka yi sai kaga wadda gwamnati ya ce amma ba wadda magajin gari ya yi ba ne radda mutanen da ke zama cikin manyan biranen mu ko ko a cikin karkara suka gane da cewa aikin magajin gari shine cewa ya musu gudron ya musu rijiya in bai yi ba idan zaɓe ya dawo ba sa zaɓe shi ba ina ganin cewa abin za a sauya. To a gaida Suleiman da hirarsa da Profesa Bube na maiwa kan makomar Afirka a siyasance. To Suleiman karkai nisa Shekaru wajen ashirin ne dai hukumar samar da ruwa ta gwamnatin jamhuriyar Nijar ta samar da wani ruwa mai cike da sinadarin kulorin fiye da adadi wanda ya sanadin na kasar wasu yara daga bisani. To yanzu dai gwamnatin ta jamhuriyar Nijar ta alkawarin biyan yaran diya. Har ila yau dai ga wakilinmu mana Barma daga birnin Yamai da cikakken rahoton. shekaru kusan 20 kenan da wasu yara 4,918 suka tsinci kansu cikin halin tawaya bayan da kamfanin sayar da ruwan sha mallakar gwamnatin nijar a wancan lokaci ya yi kuskuren baiwa jama'ar tsibirin maraɗi ruwan da aka gano cewa yana ɗauke da sinadarin chloride din da ya zarce ka'ida honorable lisani atiya na mai wakiltar al'ummar wannan yanki a majalisar dokokin Ƙasa. akwai wani wanda ya kira ni wakilin yaran ya ce Ya shi mai irin wannan ciwon ta a yanzu sun kai shekara sha biyar biyar amma yaran ba su kawo da kyar suka wuce gwiwa kuma jikinsu na ƙananan yara ne kamar mai shekara hudu da wanda ke da ciwon an mata alme ta haihu ta haihe yarinya ta shekara sha biyar amma tsawonta bai kai ga ƙugu ba akwai wanda kuma za ga ƙafashi ta lauyoyi kamar maciji wasu kuma da ka shiga gari za a gansu kai kamar tulu in abin araba biyu ne a yi sikeli kan ya yi girma. ba yau ba kotu ta umarci hukumomin nijar su biya diya wa waɗanda abin ya ritsa da su sai dai shiru kake ji mafari kenan da dan majalisa sani atiya ya buƙaci ministan kudin nishar hasumi masaudu ya hallara zauren majalisa domin ya yi bayani a kai une décision de justice la question a été posée à le remboursement nous avons dit que nous allons rembourser yana mai cewa a shirye muke mu biya kudaden diya ga dukkan yaran da wannan al'amari na tsibiri ya shafa tunda haka kotu ta yi umarni to za mu yi biyayya a kan abin da ta ce. To shin koya dan majalisar da ya sake tono wannan magana ya ji da amsar da gwamnatin ta Nijar ta bayar? Babu ina gani wata muhawara kuma yanzu sai mai fatan kawai inan da sati ɗaya ko biyu mu ga abin ya ayyana yanayin Allah. Abin da muka gani ga takardun yarjejeniya ga shari'a miliyar hudu amma ga takardun yarjejeniya da gwamnati ta tura bayan hoge miliyar biyu yaran uwayen sun yarda da a basu haka nan tunda uwayen yaran sun yarda mu ba mu da wata magana mu bakin magana mu matsayin mu mun ɗauko amana suna cikin wannan lalurai za mu bi a sau da kawa nan da sati biyu idan ba a bada ba kuma akwai wani mataki da za mu ɗauka insha Allah. Sai dai jami'an fafutuka irin su Abdu Idi na kungiyar FSCN na kiran masu hannu a wannan haraka su yi adalci. Kamata yi a yi shi dalla-dalla a ƙasa kowa ya gani a wanda abin ya sahu su kaɗai ne ya kamata a basu tunda su suka ci wannan gubo su suka ɓadda mutane su suka san wahala to ka aje a maida su kasuwanci. ainihi kungiyoyin kwararren kula ne a wancan lokaci suka dage kai da fata sai gwamnatin ta shafa hawayen waɗannan yara lamarin da ya sa aka garzaya kotu wacce a ƙarshe ta tabbatar da an ɓata musu rayuwa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gaida suleiman an jima kaɗan za mu buɗe layukan ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda 'yan arewacin najeriya musamman suka fai amfani da addini suna cutar junansu Kafin nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamar za mu fara daga Nasarawa, wake kan layi a Nasarawa? Assalamu alaikum suna ta shafa le kafin magaji danya Musa da goma jihar Nasarawa Malam Ibrahim barka da aiki. To a gaida shafa le. <laughs> To, Mala Ibrahim da fatan ana cikin koshin lafiya wato bari in tafi kai tsaye wato abin da yake faruwa a wannan ƙasa namu Najeriya. Gaskiyar magana shine shugabanninmu na Najeriya sun mai da talakawan Najeriya kaman kaji. Saboda ta wannan hanyar ne suke ganin in sun bi sun hada eh, eh, kirista da musulmai fada shi za su iya kai ga gaci su samu nasara kuma bukatan su ya biya saboda haka abun da ni nike so 'yan najeriya musamman talaka ya kamata talaka fa ya tashi ya zauna yi karatun tanasu ya san abun da yake ciki in ba haka ba to shugabannin nan ba tausayin mu suke ji ba sai dai tausayin kansu su tara ma 'ya'yansu kuɗi da mataye 'ya'yansu su je su sha iska kuma kasan waje saboda haka ina jawo hankalin 'yan uwa na talakawa kuma matasa su san abin da suke ciki in ba haka ba wallahi wallahi za su kai mu su baro da fatan za ku tashi lafiya mala ibrahim na gode to mun gode shafale da wannan shawara taka bari mu kada jihar nasarawa ke kan amin naija wake kan layi uh, a amina. Ah, ibrahim mai wanke wula garin mai gode a kimba to ta kwara muna jinka To gaskiya ni ra'ayina akan wannan mauni da kuka kawo a yau na farko akwai laifin 'yan siyasanmu. Na biyu akwai kuma laifi daga malamai na kowane bangare. Hmm. Saboda ainihin su malamai na bangare na addinan nan guda biyu ba sa waye da ainihin kan mabiya akan kowane ga ga ainihin addinin sai kunsa. sannan su kuma 'yan siyasa suna ganin idan ba sun yi haka ba su cika ba to don saboda haka yana da kyau a ce su 'yan siyasa su san da cewa abin da su mai da muhimmanci a kan shi ainihin gina kasa ba kuma kashe 'yan kasan ba to mun gode sosai da wannan shawara mai muhimmanci kai ma bari mu kada kaduna garin gwamna ke layi. Wannan ka almasi garba barka da yammaci. Barka mai rido. yawa suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Haka. To gaskiya al'amari kamar mu yanzu kaga mu da muke cikin kofi ma a yanzu man da ake ci muna cikin kofi akan sakamakon irin abin da matasa suke janyo wa mutane a jawoyinsu. Kai dai ɗan Kaduna ne kuma ka san Kaduna ka san irin yadda ya kamata a ce an zauna a Kaduna. Lallai. Kuma idan muka ɗauka kaga irin wayannan abubuwan ya kamata kamar inda na farko wannan ya magana gaskiya al'amari malaman addinai suna da mutukar rawar da za su taka dangane da kawo zaman lafiya a cikin al'umma. Yanzu kaga abin da ya faru a jihar Kaduna jiya in banda gwamnan jihar Kaduna Allah ya saka mai da alkhairi shi da kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna Sidi Abdulrahman to wallahi tallahi abin da za a yi za a yi mummunan abin da ba shi kenan ba. Hmm. Kuma duk wa'annan abu matasa suka zanyo wa mutane wannan abin. yanzu ka ga mutum wai ya je kamfen din siyasa yana goyon bayan wani bangare yana cewa bangare zan muku kaza saboda wani ya kyale ku kaza kaza ina za mu kai wannan irin rayuwar damu mm. to ya kamata mu rika gaya kan mu gaskiya tsakani da Allah mu gaya junan mu gaskiya matasan nan duk abin da in mutum ya dauki naira dubu ɗari ma ya baka a ranar zaka iya kashe ta a banza a waje ka baka da da rashin kwanciyar hankali ya kamata matasa ni karanta duk sanda za a yi magana matasa ake magana mm. matasa ake magana yanzu kowa yana cikin gida a jihar Kaduna yanzu jin daɗin mu ne wannan ya kamata a ce gaskiya al'amari mu canza tsari kowa ya je kama sana'a ba wai ka bi yan siyasa rika zuga ku daga wani bangare kuna zuwa kuna tada mutane da hankali ba. Mun gode sosai mai rido bari mu sake koma nasara wake kan layi. salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ibrahim kana tare da Garba Sale likita rediyo na garin Abu Abu Domin Jihar Nasarawa. To, Garba. To gaskiya Mala Ibrahim wannan abun bakin ciki ne a gare mu a ce wai a arewacin Najeriya yan uwan juna waɗanda yake cikin ku ɗaya uwar ku ɗaya uban ku ɗaya. Hmm. Kuma addini nan fa kowa yana yi ba wanda yake da satifiket na shiga aljanna. Hmm. In kuma yaren ne to dukan mu 'ya'yan Annabi Adamu ne da Hawwa'u ka dubi yanda muka fito hmm. uwa ɗaya uba ɗaya muke abun kunya ne a ce mu a arewa ne kawai ake samu da fitina ta taso sai a ce wai a'a kabilanci a'a addini to a zahirin gaskiya mu talakawa mu gane ba abin da ya fi zaman lafiya daɗi kuma ba abin da ya fi haɗin kanmu mu muna ruguza yankinmu ne abin kunya ne a gare mu a ce kullum abu ya taso mu rinka bata abin da aka gina mana shekara sama da hamsin ko sittin wannan abin kunya ne musulmi arewa da da kiristan arewa da ma sauran waɗanda ba su da addini ai tare aka san mu shi addini babu tilas a ciki karka tilasta ni mu daina kyashin juna shugabanninmu da malaminmu don Allah su shigo ciki kuma ina kira ga matasa matasa nan gashi ku nan ana ganin ku ne gobe za ku zama wani abu amma ba ku haɗa kanku kun zama wani abu ba kullum ku ne a cikin fitina dan Allah dan annabi mu haɗa kai mu zama ɗaya mu daina kashe kashen junanmu kuma mu talakawa mu ne muka fi shan wahala da fatan zamu. To mun gode sosai da wannan shawara taka bari mu je mu zuru wake kan layi. Aliyu Dallari. To Mala Aliyu. To barka da yini. Barka da. Kana lafiya. Lafiya lau Malam Aliyu muna jin ka. Ma'adallah. Allah dama ni ina ba da shawara ne game da matasa masu banga siyasa. Mm. Allah su rika yi a hankali. Mm. Dama shi ne magana ta hmm, lalle ka ba da shawara eh, eh, gajeruwa amma mai muhimmanci sosai kuma mun gode sosai da fatan za su yi amfani da ita bari mu sake komawa kaduna wake kan layi a kaduna almasi garba barka da la'asariya barka da warhakan tura sunana murtala ina kiran ku da gare da gasa a kaduna tarayyar najeriya haka To, gaskiya ka alban shigarwa muna cikin ɓacin rai da jimami, oh. kuma gaskiya matasan Kaduna na kowane bangare sun ba mu kunya. Duba da ita dai Kaduna cibiya ce ta arewa cibiya da ta ilimi ta wani. Oh. Amma kuma a ce har a zo ana amfani da addinai a zo ana sa muna kakkashe kawunan mutu wannan abun Allah wadai ne. Oh. Da fatan za mu dawo hankalin mu kuma ka alman garba gaskiya zan iya ba da shawara kusan kamar su malaman addini ba wani kokari da suke yi idan zai zamanto haka to gaskiya za mu ce duk gaskiya gwamnati ta rike kungiyoyin addini in dai ba za su dinga taimaka wajen haɗin kai kullum yau za ka ga an yi zaman haɗin kai wannan bangare da wannan bangare gobe ga an samu matsala hmm. to kamar malaman nan an je gun taron nan ne ko fastoci ko dai malamai to ba abin da suke koma gida su gaya mabiyan su ne da hmm. fatan muna ƙara jin hankalin su dinga wa'azi da bishara mai kyau da fatan za ku tashi lafiya to mun gode mutala sosai har yanzu dai mun makale a kaduna wake kalla a kaduna ila yau to malam ibrahim yi barka da dare barka da aiki barka da warhaka yawwa kana magana da sabon kima ne direban jefa daga nan a kaduna a marabajas kaduna najeriya to hajji sabo muna jinka yawwa to ni ma gaskiya zan kara kira ne musamman ga su a matasa yan uwanmu mm. da lokaci ya yi da ya kamata mu hankalta musamman matasanmu na nan arewacin najeriya duba da yadda duk inda irin wayannan abubuwa suka taso na rikici rikicin addini da kabilanci sai ka samu arewa yake tashi hmm. yanzu in ka je kasashen yarbawa za ka samu da musulmi da kirista suna zaune gida daya hmm. amma ba za ka taba jin wani hatsaniya na addini ko kabilanci ya shiga tsakanin su ba hmm. kuma abun kunya idan ka je kudancin najeriya za ka ga dukkan kabilan na namu na arewa idan suka je kasuwanci ko aikin gwamnati za ka samu duk gida ɗaya suke zaune yaran su su komai tare amma da an dawo arewa abu kaɗan sai ya shigo tsakanin mu a kama kashe juna wannan abun bayi bai daidai da mu ba ya kamata mu hankalta kuma yana so in yi amfani da wannan dama in jinjina mu shi gwamnan kaduna akan matakin da ya dauka na kawo dokar ta bacin nan domin ita ta kawo abubuwan da suka samu aka samu daidaito da fatan allah ya zaunar da mu lafiya a gode ku tashi lafiya amin sannan bari mu je mu jihar naija wake kan laya jihar naija to assalamu alaikum ne ne kallani joja ta da jihar naija nigeria to ba in lami muna jin ka Malam Ibrahim abubuwan da yake faruwa arewa musamman mutalakawa gaskiya akwai matsala. Oh. Abubuwan da yake faruwa matasa sai in suka faɗi a bangaren addini kamar addini musulmi sai zai ce addini da yake so dole ne a yi shi. Kirista zai ce addini da yake bukata dole ne a yi shi kakan bai dace ba. Oh. Kadan abubuwan da yake kawo matsala kenan. Amma ruwanka da addinin wani kenan ke kawo fitina. in ba yan arewa da suka dauki wani abu dole ne dole ne ko kana so ko baka so fa ka yi ina zama ya za yi zaman lafiya ka to mun gode sosai da wannan shawara ta kai ma mai muhimmanci sosai bari mu koma jihar Kebbi wake kan layi a zan ta gajere daga sabon garin da abai to to gare ka to eh inna da lahi wa raji'una inna da lahi wa raji'un hmm. wannan arewa tabakarin tattalin arzikin najeriya na arewa gaba ɗaya ya lalace kasuwanci ya lalace anuma noma ya lalace komi ya lalace mu yan arewa mu musulman arewa da jama'a arewa gaba ɗaya komi ya zo ya tsaya muna duk tattalin arzikin arewa gaba ɗaya ya lalace kiran kama musulmai ya kamata wannan lalurar zawa ta same mu mun arewa wannan al'amari sai roƙon Allah To da fatan da musulmi da kiristan arewa duk an ji wannan shawara taka mai muhimmanci kuma za a natsu saboda ci gaban arewa mun gode wa kowannen ku da ya bada gudunmuwa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode. To ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci da mu da ku a sabon shirin labaran wasanni na wannan litinin. Bari mu fara daga Ghana inda jiya a birnin Akara aka shata jadawalin yadda kasashen Afirka za su fafata da junansu a gasar cin kofin kalubalen ka na Afirka na mata su wanda za a yi a can kasar Ghana din a wannan shekara. To a cikin wannan shatawar ne aka zayyana cewa Najeriya wacce ke rike da kofin nan ba sau ɗaya ba sau biyu ma kenan. an saka ta a cikin rukuni na biyu wato group b kenan inda aka hada ta da kasashen afirka ta kudu da zambia da kuma kenya su masu masaukin wato ghana an sa a cikin rukuni na farko ne wato group a aka ce za su kwafsa da algeria da mali da kuma kasar kamaru to ita ghana ita ce za ta share fagen wasan farko da za ta yi ran 17 ga watan nuwamba nan a can babban filin wasa na akara inda za su ke cire ni tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta algeria najeriya dai ita ce kasar da ta fi kowace kasa a afirka samun nasara a wannan gasa ta cin kofin kalubalenka na mata domin daga cikin wasanni guda goma da aka yi ita ce ta lashe guda takwas ta samu kofunan wannan wasannin da aka yi wato ta ce zakara a wasanni takwas cikin guda goma da aka yi to ita dai kungiyar kwallon kafa ta mata ta najeriya wato sofa falcons za ta yi wasanta na farko ne ran 18 ga watan nuwamba a cape coast inda za su fuskanci afirka ta kudu ghana dai bata taba cin wannan kofi na mata ba amma ta sha zuwa ta biyu har ila daga cikin wannan gasar ta afirka da za a yi a can ghana ne za a samu kungiyoyin kasashen da za su wakilci afirka a gasar cin kofin duniya na mata din na shekara ta 2019 to yanzu kuma najeriya tana shirin ta yi wani abu a karan farko wato ta dauki ɗawainiyar gasar mutane masu nakasa da ke amfani da keken mutane masu nakasa wanda za a fara daga ranar litinin mai zuwa wato ra 29 ga wannan wata har zuwa ran hudu ga watan nuwamba mai zuwa din wannan da shine karo na farko da najeriya za ta taba daukar ɗawainiyar wannan wasa na mutane masu amfani da kujerun na kasasu wanda kuma aka ce zai hada maza da mata wanda kuma wasu daga cikin wanda za su samu suna za su samu kyautar da za ta haya naira miliyan ɗaya kowannen su wanda yake jigon shirya wannan wasan da ya shine tsohon shugaban wasan kwallon tebur ta tennis ta najeriya wato sani inda nusa wanda kuma wasa ne wanda zai sa 'yan najeriya din su farkanci takwarorinsu daga kasashe da dama na afirka da za su hada da afirka ta kudu da misira da tunisia da kuma kenya to a ƙarshe hukumar ƙwallon kafa ta duniya fifa ta ce za ta yi cire takunkumin da ta samu ƙasar saliyo amma a bisa ƙa'ida ko kuma sharaɗi guda shine idan an gama shari'a da ake wa ita shugabar hukumar ƙwallon ƙafa ta saliyo din isha johansson wacce yanzu haka ana kotu ana takaddama da ita yanzu kamar makonni biyu kenan tun lokacin da fifa ta da ita kasar saliyo daga harkar kwallo bayan da ta zarge ta da cewa ta bari wani rukuni na mutane suna jagorancin harkokin kwallon kafa maimako yadda ita fifa ta sani jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai wata litinin allah kai mun barku lafiya to ga shirinmu na gaba wato labaran duniya an manfa a takaice Karshe dai hukumomi a ƙasar Kamaru sun tabbatar cewa daɗaɗɗen shugaban ƙasar Paul Biya ne ya lashe zaben da aka yi abin da zai ba shi damar yin wa'adi na bakwai a kan kargan mulki. Rukunin jiragen saman yaƙi da Amurka ke wa jagoranci sun sake auna masallaci na biyu wanda suka kai wa farmaki a gabashin ƙasar Siriya a cikin ƙasa da mako guda inda suka ba da hujjar cewa ƙa'idar da aka shata a baya na cewa ba za a kai hari a kan wuraren ibada ba. an jingine ta bayan da aka gano cewa mayakan 'yan tawaye na amfani da masallacin a matsayin wurin gudanar da nasu har-haren. Wani faifan bidiyo da ya bulla ya nuna wani wakilin gwamnatin Saudi Arabia sanye da tufar ɗan jaridan nan na Amurka mai suna Jamal Khashoggi yana barin ƙaramin ofishin jakadancin Saudiyar a ranar biyu ga watan nan na Oktoba, abin da ke nuna alamar cewa kamar an shirya gwada kamar shi Khashoggi ɗin ne ya baro ofishin da ransa don a ɓoye cewa kashe shi aka yi. Wannan bidiyon ya bulla ne a daidai lokacin da hukumomin Saudi Arabia ke ba da wani sabon bayani a kokari na fayyace gaskiyar abin da ya samu kashogi wanda marubuci ne mai yawan sukan lamarin yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman. Tuma sauraron mu da takaitattu labaran ka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Muhammad Hafiz eh, Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da kuma Julie Leather Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe.